kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da ido suka bayyana an fa shafe awoyi ana ba ta kashi a tsakanin yan boko haram da kuma sojojin da ke kan iyakar jihar adama da borno wanda kawo yanzu ma ba a san adadin waɗanda lamarin ya shafa ba hakanan mazauna ƙauyen liman karan sun fice yan bindigan sun fa amfani da bababamai wajen kone gidaje da kuma ruguza wani gada da ke kan iyaka yayin da kuma suka yi awon gaba da matan wani tsohon babban dan sanda da kuma 'ya'yansa biyu mutane suna cikin barci sai mun ji kare-kare bindigogi suya wanda ba mu taba ji ba a garin ya ce wanda ake ce musu yaran mala ko kuma boko haram ne eh. suka shigo garin kara to dama muna da sojoji wanda bai wuci uh, su sha biyar ba a boda na limankara suna canji wuta tsakanin su sojojin kuma suna iya gwargwadon karfin su suna mai da musu wuta sai mutane kuma suna da yawan gaskiya sun kai motoci kusan goma sha biyar duk da a ciki da kuma mashina daga nan haka dai kwana suna ta harbe-harbe suna kone-kone abinci mutane. Eh, sun yi amfani da bom da har da su akwai wani gadama da babban gadama sun yankar da bom a yi. Sun kwashe kwayan abinci gaba da suka sa bom a wurin akwai gada da asma da borno sun sun sa bom a wurin sun fasa gadan gaba daya. An gidan wani former dipto ta dipto sun kona. shi da matarsa da yara guda biyu. Da yake tabbatar da wannan harin shugaban karamar hukumar Madagali Mr. Abawu Jan Hotarda ya ce kawai yanzu ma fiye da mutum dubu uku ne suka yi gudun hijira daga ƙauyen zuwa garin Madagali yayin da kuma da daman su ke cikin mawuyacin hali na rashin abinci. sun cika gari ba wurin da mutum zai zauna. Wanda ya shi ne su a samu kayan abinci da kayan kuna da sauran abubuwan da ya kamata mutane su samu. domin in mutum ya bar gidan shi ya shiga wahala sosai kenan. Yanzu dai hankula sun koma ne game da rawar da sojojin kasashen waje za su taka a yaki da masu tada kir bayan da kawai yanzu ke ci gaba da rike da 'yan matan nan 'yan makarantar sakandare fiye da ɗari biyu da suka sace a cibok ta jihar Borno. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.